malamin da zai gabatar da lacca ɗin kuma shi ne uwa abokin karatu aji ɗaya har zuwa matakai ta guda uku ɗin shi ne imamin masallacin yanzu da ke kaduna da ke muhammad ahmad baba allah ta ala da su ya mai muwafaka a cikin karatu ɗin yau da ke haura allah ala ya samu dace kada mu tsoye tabarin barmalin da cikin jagorancin zama da السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم آتنا الثواب وجنبنا بالله السلام hijiran Allah dubu daya da dari hudu da da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 اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه منهم أبو بكر الصديق السابق بما وقر في قلبه من الإيمان وعمر معز الدين بقوته وقهره وعثمان ذي النورين الصابر في حلوه ومره وعلي بن عمه وصهره وعلى سائر أصحابه مسابيح الهدى ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta litinin sha tara ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci na albarkawa mai tarin albarka a wannan gari na zaria gari wanda ke da tarin dimbin ilimi da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da zan gabatar ya sanya mu daga cikin waɗanda suke sauraron bayani su yi aiki da mafi kyawu daga cikinsa yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ina roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan muhabara ne taken wa innaka la'ala khuluqin azim siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda idan an ce za a yi ta bayaninta wata ɗaya ko shekara ba zai wadatar a tattauna akan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin da yake da shi amma za mu ɗan ɗauko wa'ansu ɗabi'u wanda za su zama fitila haske a gare mu a rayuwarmu saboda shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bautar da mu akan koyi da ɗabi'ansa wanda shi ne dalilin shigan mu ina rukon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ni ikon faɗin daidai ya ba ku sauraro na daidai da kuma aiki da daidai kuma ya tara mu a cikin ladansa. Allah maɗaukaki yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana kan dabi'u mafi daukaka mafi girma wanda al'ummanka za su yi koyi da shi hadisi ya inganta a cikin musnad na abu ya'ala da imamu ahmad da imamu al-tahawi a cikin mushkilul asar daga sa'ad ibn hisham ibn amir tabi'i ne daga cikin kuma ɗaliban na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya ce a taitu aishata faƙult na zo wajen na na aishatu radiyallahu anha sai ya ce na ce mata ya ummal mu'minin ya ce mahaifiyar mu'minai أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كبال الآباني dangane da ɗabi'u manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗabi'u ne na alƙur'ani gabaki ɗayansa ma taqra'u alquran wai shin kai baka karanta ƙur'ani ne qawluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan ɗabi'u masu girma mafi kyawu wanda za a yi koyi da shi daga gare ka kultu fa inni uridu an atabattal shi wannan tabi'i sa'ad bin hisham bin amir yace ni ina so na yi tabattuli in kame kaina in yi dandaka in bar komai in koma kawai ɗabi'ata kamar mutumin da bayi da sha'awa a jikinsa saboda ina so in ware rayuwata ka cukabdinsa don ibada. Qalat sai na na Aishatu radiyallahu anha ta ce masa, la taf'al kakka kuskura ka aiwatar da haka. Amma karanta shin baka karanta fadin Allah maɗaukaki? da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira yace wai baka karanta kace masa baka karanta fadin Allah madaukaki da yake cewa ba لقد كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تبس mafi kyau abin koyi mafi kyau ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana yarju Allah ga wanda ke kaunar Allah wal yawmal akhir da ranan karshe wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayanta rayuwa ce wacce take abin koyi ga dukkan musulmi duk musulmi idan ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya tsira a duniya kuma ya tsira a lafiya sa'annan wannan mutumin Allah zai ɗaukaka shi a duniya sannan kuma Allah zai ɗaukaka shi a lafiya. saboda idan ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi na farko khuluquhu ma'a rabbih azza wa jalla dabi'unsa tare da ubangijinsa to wannan shine abin koyi na farko wanda asalin dalilin da sa Allah ya samar da ɗan adam a doron shi ne ibada Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun ban halicci aljani ba da ɗan adam face dan musu bautata mu ma uridu minhum min rizqin wa ma ujidu an yut'imun Allah ya ce ba na buƙatar arziki daga gare su kuma ba na buƙata a ce sun ciyar da ni akwai ƙa'ida na malaman larabci da usulul fiqh da suke cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid tabbas bana buƙatar arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa kuma ma'abuci karfi mai tsanani sai da ida ta mubala kenan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, rayuwa ce ta abin koyi ga dukkan musulmi na duniya shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a matsayinsa na bawansa kuma Allah ya zaɓe shi kuma ya ɗaukaka shi sa'annan kuma ya zama shi ne cikamakon annabawa wanda dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya kai shi daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkake shi a ganinsa Allah ce ma zaɓar basaru wa ma lokacin da ya je mi'iraji Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idanuwansa ba su yi ƙauyanci ko kuma bai yi abin da zai zama kamar ba ƙauye a gaban ubangijinsa ba saboda duk abin da ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsarkake zuciyarsa sannan ya tsarkake ganinsa shi sa duk abin da ya gani bai ɗauke mai hankali ba saboda zai je ya yi munajati ne da ubangijinsa dalilin haka ana ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare sa yake ba da labari lokacin da mala'ika jibril ya zo da wata tafa na zinariya sa'an nan kuma akwai ruwan zamzam cike da wannan tasa aka zuciyarsa aka ɗauko zuciyar aka wanke ta tas saboda zai je ya yi munadaci da ubangijinsa shi sa Allah subhanahu wata'ala ce idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su karkata na ƙauyanci ba hankalinsa gabaki ɗaya ya tattaru saboda zai yi munadaci da Allah sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a zuciyarsa ma kazaba al-fuadu ma ra'a zuciyarsa bai ƙaryata abin da ya gani ba sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a malamin da ya bashi ilimi shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yace allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi shi ne ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kuwa wanda ke Allah ya zaɓe shi a cikin mala'iku kamar yadda ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halittunsa wannan yana nuna mana darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan kuma hadisi ya inganta a cikin mu'jamul wasif na Imam tabarani mujalladin farko hadisi a shafi na talatin daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu ya ce na tambayi na na tu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya ce sa'altu aisha an khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat na tambayi na na tu Allah ya ƙara yadda a gare ta akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an manzon Allah kira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ɗabi'unsa da baki ɗaya alƙur'ani yaghdabu li ghadabihi wa yarda li rida yana fushi da fushin alƙur'ani kuma yana yadda da yaddan Alƙur'ani, bi ma'ana ɗabi'unsa da baki duk abin da ƙur'ani ya yadda da shi ku shi ma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yadda da shi duk kuma abin da ƙur'ani ke fushi da shi to manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma yana fushi da wannan abu haka Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin adamul mufrad naka haka kuma imam tahawi a cikin sharhul ata mushkilul ata naka mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance a ɗabi'unsa tare da ubangijinsa ya fi kowa tsoron Allah kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim wa'ansu mutane guda uku suka zo wurin nana aishatu suna tambayan nana aishatu dangane da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ibada talakasta da ubangiji ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai yi azumi kamar ranar litinin ranar alhamis sa'annan kaman sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid da makamancin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibada ta azumi sa'annan kuma da daddare zai yi bacci ya rinka na wani ɗan lokaci sa'annan ya tashi ya yi ƙiyamun layi. yana kaza yana kaza wa'annan mutane ka annahun taqalluha kamar sun rena wannan ɗabi'u na alaƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa sai an ya ce daga yau shi ya dingi azumi tukur ba cin abinci na biyu kuwa yace ce daga yau ya dingi ƙiyamun laili ba bacci na uku kuma sai yace shi daga yau ba shi ba aure da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya dawo na na Aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta labarta mata abinda waɗannan mutane guda uku suka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya ya hau kan mimbarinsa sai ya ce me ya samu wa'ansu mutane suke faɗin kaza da kaza da kaza inni atqakum lillahi wa akhshakum minhu na fi ku taqwa kuma na fi ku tsoron Allah ina azumi ina ajiye azumi ina cin abinci sa'annan kuma ina bacci ina tashi in yi ibada sannan wa wajen nisa kuma ina auren mata annikahu sunnati aure sunnata ce faman ba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata ya ce ba zai yi koyi da ni ba to baya tare da ni kuma baya cikin mabiyana tun a duniya kafin lahiya. kaga anan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi yana da kyakkyawan alaka tsakaninsa da ubangijinsa sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi idan yana karatun ƙur'ani sahabbai sukan ce mukan ji shi yana fashewa da kuka a cikin wato karatunsa wannan yana nuna alama ta taƙawa, alaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ubangijinsa sa'annan kuma wata rana Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace karanta min alqur'ani Yace in karanta maka alƙur'ani alhali gare ka aka saukar da alƙur'anin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina so in ji karatun alƙur'ani daga wani wani na ya fara karatun a lokacin Abdullahi ɗan Mas'udin ya ce sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idanuwansa na zubar da hawaye saboda an karantar da shi alƙur'ani ko kuma an karanta masa alƙur'ani aka faɗi ayar da take magana a lokacin da za a zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaban ubangijinsa ya yi shaida ga al'ummansa sai ga idanuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zubar da hawaye nan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa ikhlasi saboda shi ne shugaban masu ikhlasi na duniya ga baki da kuma da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi koyi da shi wanda in babu shi dukkan ibadar da mutum zai yi Allah ba zai karɓi wannan aiki ba saboda ya ce ala lillahi dinul khalis ku saurara da Allah ake karkace addini ga baki ɗayansa bi ma'ana addini ga baki ɗayansa ana yi ne domin Allah domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to dole ne musulmi ya yi koyi da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a wajen ibada da kuma mu'amalar da yake yi tsakaninsa da ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi musamman ya je ya roƙa wa sahabbansa gafara a cikin baki al-gharqab wannan yana nuna alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da wato ubangijinsa da kuma ƙaunar da yake yi wa sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu sa'annan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaƙar da yake da shi da iyalansa alaƙa ce mai kyawu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa a cikin hadisin na na Aishatu da Abu Huraira da Abdullahi dan Abbas da Muawiya Allah ya ƙara yadda a gare su da baki ɗayansu manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace fiyayyanku shine wanda yafi kyautatawa iyalansa kuma ni dinnan sallallahu alaihi wa sallam na fi kyautatawa iyalaina sama da kowa a cikin wannan yana nuna ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da iyalansa wato ɗabi'u ne kyawawa wanda nana aisha tu Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ban taɓa kishin matar da ban taɓa gani ba a rayuwata kamar kishi na ga nana Khadija saboda manzon Allah sallallahu alaihi Sallam wani lokaci zai yanka rago ya yanka naman ya kasa ya raba wa ƙawayen nana Khadija nana shi ta ce wata rana sai ga halatu bintu Khuwailid radiyallahu anha ta shigo gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zabura ya ce lale maraba da zuwan hala ya zaunar da ita ya yi kaza sai na na aishatu ɗabi'a na mata sai ya motsa mata shine kishi ta ce kai ka ce a duniya babu wata mace sai na na khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta bani dukiyar ta ranka ta kabbin sa'annan kuma ƴaƴana ga baki daya banda Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ta haife shi duk ita ta haifa mun kuma ta taimaka min a lokacin da mutane suka yi min jafa'i ya za a yi in manta da wannan baiwar Allah har na na aisha ta take cewa me yasa kake damuwa da wata tsohuwar bakuraishiya wanda ta riga ta rasu Allah ya musanya maka da wacce ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kalli na nan ta ce Allah bai musanya min da wanda ta fita ba ta ce tun daga ranar sai na kame bakina da ta magana akan kan na Khadija radiyallahu ta'ala anha kaga wannan yana nuna ɗabi'arwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga iyalansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi wasa da iyalansa yakan zauna tare da matansa ya tattauna tsakaninsa da su kai wani lokaci ma ya ɗauka kansa ya ɗaura a kan cinyar matarsa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari lokacin da aka yi tafiya aka yada zango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ɗaura kansa akan cinyan na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta kuma ta ari sarƙan wuyar yayarta Asma'u binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu to raqumin da zai sanka sai abun wuyan ya faɗi ƙasa raƙumin ya hau kansa lokacin tashi ya yi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a tashi a tafi na shi tace ban ga sarƙata ba manzon Allah ce a je aminu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura kansa akan na Aisha Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya shingide yana bacci mutane suka zo suka samu sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa suka ce masa kaga abin da aka ta jawo mana yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za mu bar wurin nan ba har sai an ga sarkan wuya ga lokacin sallah yayi kuma gashi ba ruwa abin sai yi wa sayyidina abubakar ciwo a zuciyarsa ya zo da sanda a hannunsa ɗan ƙarami haka nana shi na zaune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaura kansa akan cinyanta yana shingide na bacci ina bakar ya dinga zunguranta a gefanta a wajen haƙar ƙaranta. ce ina jin zafin zunguran da yake min da wannan sandan amma saboda ba na so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga baccinsa in yanke masa jin daɗinsa na ƙi motsawa na haƙura da jin zafin har sai da Allah ya saukar da aya a kan taimama abai suka ce wannan ba shi bane falalanku ta farko gidan sayyidina abubakar kaga kyawun ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daura kansa akan cinyar matarsa kuma ana wasa da dariya ne wani kuwa za ka ga a ɗabi'unsa baki ɗaya baya da sakewa da iyalinsa sai a lokacin da yake da bukatarsu na zamantakewa na aure to kaga wannan abin takeici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da iyalansa har ya nemi shawararsu lokacin da aka yi sulhu da biya, kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa sahabbansa kowa ya yi aski saboda an hana su shiga maka kuma gashi aikin umrar ya kawo su bai abin na musu ciwo a zuciya ya za a yi mutanen nan su hana mu ya kamata a tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya je aski aka zauna turus ana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shigo cikin tanti ya tadda ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta sai ya ce ina ganin mutanen ki za su halaka na ce musu su yi aski kowa ya kalle ni ya ƙi yin aski kawai yana kallo na haka kurum sai ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce ya ma'aikin Allah halin da ake ciki ne bakin cikin abin da ake ciki ne ya sa suka ƙi yin wannan abu amma yadda za ka yi ka tashi ka fita ka hau kan dutse ka kira wanzami ka ce maka aski suna kallon ka kaka ce musu komai ka ga zai faru kaga wannan kyawun ɗabi'a ne wanda ake saukan masa da wahayi daga ubangiji yana bukatar shawarar wani kuma baya bukata amma saboda kyakkyawan ɗabi'arsa da mu'amalarsa da iyalinsa ya saurari ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ya fita ya kira wanzani ya tsaya ya ce a mata aski ana fara yi dukkan sahabbai kowa ya juya wannan ya ba wannan aska suna har suna ji wa juna ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da shawarar matarsa kaga khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli fiyayyanku shine wanda yafi kyautata wa iyalansa kuma ni din nan na fi kyautata wa iyalaina fiye da kowa a cikinku kaga wannan yana nuna muku cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne wajen iyalansa wani lokaci an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah kaman yanda amr ibn al-as ya tambayi. sai yace aisha a cikin mutane wa ka fi so yace nana aisha yace na ƙara masa tambaya ai a cikin duniya wane ne ka fi so ya ma'aikin Allah sai yace aisha aka ƙara masa tambaya a cikin mutane wane ne ka fi so ya ce a aisha aka ce wa minar rijal sai ce abuha siddiqatu bintu siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya ce nana aishatu na fi ƙauna sa'annan kuma babanta na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu kaga anan yana nuna kyawun ɗabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake da shi da iyalansa amma duk da haka wannan baya kore ɗabi'a ta ɗan adam ya faru tsakaninsa da iyalansa nana Aisha tun Allah ya ƙara yadda a gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na kan gane kina fushi da ni idan na kwata miki kuma nakan gane muna cikin zaman lafiya ba abin da ya faru ta ce ya kake ganewa na bata maka rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in na bata miki rai in za ki yi magana a ranan ko a wannan yinin kikan ce ko za ki rantse kikan ce wa rabbil ka'aba ko wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ka'aba ko kuma na rantse da ubangijin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka sai ta ce ka san ina ƙaunarka fusata ni da kai ne kawai na ambatan sunanka amma in muna zaman lafiya za ki ce wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi sallam. na rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi tare da iyalinsa wani lokaci a ɗabi'a ta ɗan adam dole wata rana za a fusata juna Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun samu rashin jituwa da nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai sayyidina Abubakar ya shigo gidan yana shigowa sai ya tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Isa nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai manzan Allah ya ce masa waye kamata ya fara bayani tsakanina da kai da ita tunda yanzu abin da ya faru kana so ka ji me ya faru tsakanina da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin haka sayyidina abubakar sai ce kai ya kamata ka fara bayani ya ma'aikin Allah ba ita ba kaga wanda yana nuna kyakkyawan ɗabi'a wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da iyalansa da yanda sayyidina Abu Bakr as-Siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa ya shigo yana jin bayani nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce masa in za ka faɗi ka faɗi gaskiya sai da abubakar sai ya fusata manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ke gaya masa haka kaga wannan alaka ce tawa mata da miji saboda matarka abokiyar hirarka ce abokiyar ebe ce wanka ce da rayuwa da kuke tare shi sa ka iya faɗin wannan kalma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakar kawai sai kai mata duka yana kai mata hannu sai ta rugo sai ta koye a bayan mijinta sallallahu alaihi wa sallam saboda ta san zai kare ta sai ki ya hakuri ka tafi za mu sulhunta ka kaga ne yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi da iyalansa kuma sai da tabbatin zai kare ta kaga inda wani ne zai ce da bulala ba zai ce ga bulala saboda ne ita mace ɗabi'arta haka Allah ya yi ta na kisatu to wa dini haka Allah ya yi ta kuma duk yadda ka yi haka za ta kasance kai wani abun ma abun alkhairi ne ibada ne za ta iya haramta wa kanta saboda ta ata maka ita haka Allah ya yi ta akwai wani bawan Allah da ya zo yana tambaya na akan matarsa da sauransu sai nake ce mai mata sai da hakuri kaza da kaza sai na ce mai ita ɗabi'ar mace, sai ka haɗa da hakuri da kuma kawaici saboda in ba haka ba to kullum an dinga ku a cikin al'umma sai ce shi wannan a fasace ya ce shi fa in ya zauna a kujera matar shi ba ta isa ta zo ta zauna kusa da shi ba haka bai sai na kalle shi sai na ce ah, to ya kake yi sai dai za ka sadu da ita shi ne kake kusantar matar ka zauna sai ce ai ba sai saba sai dai ta zauna a can sai na ce sai na ce bari gaya maka su mata in baka bi su da laluma da lallaba ba sai ka sa ta ce asarar abubuwa masu yawa sai na ce to bari buga maka misali da ni karan kai muka je masallaci idan a lokacin ramadan muna zuwa da iyalai na ce wata rana sai ɗaya daga cikin iyalai na ta ɓata wa ɗayan a wajen sallah ran ta ya ɓaci da na zo na ce mata ta fito mu tafi sai ta ce ita ba za ta na ce kaga in na barta a gida shedan zai iya samun galaba a kanta ta kima zuwa ta kima yin sallan da ya dace amma hakan nake so mu tafi tare su ce ita ba za ta ji ba na ce me dalili ta ce an bata mata rai wa ya bata miki rai ta ce wacce saboda ku ita ba za ta ba sai ka sai na goya ta sai mun haka ya kai ne sai ce ya kai ya kai irin a fasace da ta ce kawai na ce zo miki babbu <laughs> sai ya rike na haka ya zuba haka goya ta na ce ina goya ta na yawo a cikin falo na ce ya rishi da ke ya isa za ki ta ce za ki sai na ce mai kyau in ba haka kai wa ya mace ba wallahi za ka yi a ta na ce ni alkhairin da za ta samu nake kallo da ni da ita da 'ya'yanmu shi nake kallo ba ba rashin zuwanta masallacin ba sai ce tun zan kyale ta kasance mana to kaga ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi sallam wajen mu'amala yana da wato tausasawa ga iyalan saboda haka ne ce ma da rifqu fi shay'in illa zala tausasawa a cikin abu bai taɓa shiganta ba duk muninsa sai ya kusa da shi wa innaka la'ala khuluqin azim shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abun buga misali a cikin al'umma wajen mu'amalarta da iyalansa wata rana yana ɗakin na na Aisha Allah subhanahu ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga baki al-gharqad ya roƙa wa sahabbansa gafara Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi ya sulale ya wuce nana aishatu ta ce sai kishi na ya mace ya motsa min a zuciya sai na fara tunanin ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bai shiga ina zai tafi wani ɗaki ne daga cikin ɗakin matarsa ta ce sai na ga ya fita da ya fita sai na ga ya yi hanyar baki'a kaga ya kamata a ɗabi'a ta ne a dawo ko tunda ta tabbata yanzu ba aikin wata za shi amma sai ta bi shi radiyallahu anha da ta bi shi kuma ya tafi har ya shiga ciki da ya shiga ciki ya ɗaga hannu ya roƙa wa sahabbansa gafara shi ita ma ta ɗaga hannu ta roƙa wa sahabbai gafarar ubangiji da ta gaban zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo sai ita ma sai ta juya sai ta fara tattafa saboda ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tawwa kuma manzon Allah yana da sauri a tafiyarsa sai ta fara tattafa har ta koma cikin ɗaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ya tadda nana shi tana haki na gajiya da mace ce sai ce me ya faru ya naga kike haki sai ta ce lokacin da ka sala da jikinka ka fita na da za ka tafi ɗaya daga cikin ɗakin matar kai sai kishi ya motsa min sai na kasa haƙuri sai na jika kuma da na ga ka tafi sai na ga ka shiga bakiya ni ma sai na ta tare da kai daga kayi addu'a ne ma na daga hannu ne addu'a kana juyuwa shine na dinga sauri dan kada ka riske ni a hanya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubure ka a kirjinta yace kina tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ha'inci Allah ya ha'inci iyalansa to kaga inda wani ne sai dai sai dai ta ji saukan me babu ko yanzu kin mai da ni an iska kaga wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wa iyalansa sa'annan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daidaita adalci tsakaninsa da iyalansa adalci kuwa shine kowace ana ba ta daidai da abin da take da bukata wannan kaɗan daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa kenan sa'annan kuma akwai khuluquhu ma'al aulad ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da yara ƙanana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙaunan yara Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa ƙauna da tausayi na yara ƙanana Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar yadda zo a cikin sahihu muslim Anas ɗan Malik yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ahsanin nati khuluqa yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin mafi kyawun mutane a ɗabi'u fa arsalani yawman li'ajatin Anas dan Malik ya ce sai banzan Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya aike ni zuwa ga wata bukata ta a kultu Anas dan Malik ya ce sai na ce wallahi la azhab ni dai ba za ni wa fi nafsi an azhab lima amarani bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam amma a zuciyata zan je inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike ni amma irin ɗabi'a ta yara ko saboda yaro an san shi da ne wasa Anas ɗan Malik ya ce fa kharajtu hatta amurra ala sibyani yace sai na fita har na kai wurin yara na gilma na tadda su ya la'abu suna wasa a wata ruwaya yace fi suq yace wa hum yal'abuna fi suq su yaran suna wasa a kasuwa inji Anas dan Malik fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace na ɗauki lokaci ina ta wasa tare da yara ba kuma aikin da manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam sallam yi masa sai ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam sallam bi qabada bi qafaya min wara'i ya riƙe keya ta ta bayana haka ya sa hannu ya rike keya ta haka kaga inda yanzu ne ka aiki yaro ya je yana wasa kawai sai bai ji bakan wani ta fuska je ne ko wani kuma ta ne ta kudi wani kuma ya ji ne bulala kawai shine amsa ne saƙon saboda yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi da yara saboda ɗabi'an yaro wasa wasa ya masa yawa kuma yana daga cikin ɗabi'ar da ke buɗe kaifin kwakwalwar yaro kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziya yake faɗi amma dai duk da hakan akwai tarbiyyar da ake ba yaro don jawo hankalinsa qala anas bin malik yace fa nazartu ilayhi wa huwa yafhak sai na juyo tun da rike ne ta kiya ko ya juyo yace da na juyo sai na kalli azan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah na dariya Autar waya ma ya rike hannunsa haka yana kallon yana murmushi sallallahu alaihi wasallam فقال سيمن ذا الله يتي يا أنيس أذهبت حيث أمرتك كاتف إندنا أيشيك قال قلت na'am. استمالك يتي سنتي نعم أنا أذهب يا رسول الله الآن ينظرنا yanzu zani ka duba kyawawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace shi ba ko bai tsawata masa ba kuma bai zage shi ba sa'annan kuma sai ya masa wato alama ta linul qalb da luf bai sai ce ya ƙurai da tasgiri ko ya kai ɗanɗana ka tafi inda na aike ka kuwa sai ce yanzu zani Anas bin Malik ya tashi kuma takanas ya wuce zuwa wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike shi kaga wanda yana nuna ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da yara wajen tausasawa da kuma kyakkyawan mu'amala wannan shine ke ƙara jaddada mana wa innaka la'ala khuluqin azim har ila yau Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi da alayensa shine mafi kyawun ɗabi'a wanda mutane za su yi koyi da shi in dai a wajen mu'amala ne kamar yadda imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa kitabul adab Anas bin yake cewa wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umayr yace ina da wani dan uwa wanda Ummu Sulaim ta haife shi yace ana kiransa Abu Umayr qala ahsibuhu fatiman yace ina kyautata zaton cewa an yaye shi a wannan lokacin wa kana idza jaa qal ya aba umayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gidanmu yakan ce ya kai aba umayr ma fa'ala nughayr me ya samu nughayr wani dan karamin tsuntsu kamar tsadda yake wasa da shi yaro zai ɗauki wannan tsuntsun yana wasa da shi ɗabi'an yaro sai ce na ƙurun kana yal'abu bihi wani ɗan ƙaramin tsuntsu ne yana wasa da shi farubbama abara salata wa huwa fi baitina wani lokaci ma sallah zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidanmu fa ya'muru bil bisat ya ce sai ya yi umarni a zo da shimfiɗa ta tahtahu wanda shi wannan shimfiɗin ƙarƙashinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kakkace fa nan, sai a share shi wa yumba sa'annan wani ma lokaci a ɗan yayyafa masa ruwa saboda daɗewar wannan shimfiɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ƙumu wa ƙumu khalfahu Ana dan ke ce sai manzan Allah ya tsaya yayi sallah mu ma mu yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salli biya sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yi mana sallah wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai ya ga aba umair ya yi tagumi haka nugair ya mutu Ɗan tsuntsun ya mutu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida ya ga yaro ya yi tagumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kusa da shi shi ma sai ya tagumi tare da yaron ka san yaro ɗabi'ar da yake ciki idan ka yi zai ji daɗi a zuciyarsa to jin haka da ganin haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tagumi tare da shi shi ma sai saki jiki sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kyakkyawan mu'amala tare da wannan yaro a wajen mu'amala wannan yana ƙara tabbatar maka wa ka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan ɗabi'u mafi girma kyawawa wanda za a yi koyi da shi a tattare da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan yana nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mu'amala da yara kanana wani lokaci idan ya zo wucewa ya ga yara suna wasa sai dan tsaya ya dan musu sallama yayi wasa da su sannan sai ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da yara kanana kaga wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin sahihin su wannan yaro ba Yahudi a garin Madina wanda ke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya zo gargara ta mutuwa bayi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinsa kaga yaro ne dan karami bai ce a ah, wannan yaro ne dan karami bai zan je a wurinsa baya bukata in ziyarce shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan dabi'unsa ya ziyarci yaro dan karami da ke masa hidima kai ka duba mana ka ga mutum kila direban ka ne ko makamancin haka amma idan wani abu ya faru da shi ba ka ziyartarsa ba ka nuna masa alama ta ƙauna da bege da tausayawa kaga wannan zai yi tasiri wajen da'awa shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi ya zo wurinsa ya ce masa ya gulam la ilaha illallah ya kai yaro ka ce la ilaha illallah kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tallata masa ne musulunci yaron sai fa nazara ila abihi sai ya yi dubi zuwa ga mahaifinsa tunda yahude ne kuma ya san mahaifinsa sai manzo sai mahaifinsa ce aziba abul qasim sallallahu alaihi wasallam ce ka amsa wa baban qasim sallallahu alaihi wasallam sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fa tashat ruhuhu ila bariha sai Allah ya zari ana zari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin farin ciki yace alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da shi daga wuta kaga wannan yana nuna maka kyawawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan kuma ɗabi'unsa akhlaquhu aw khuluquhu ma ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihi ɗabi'un manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa tare da sahabbansa idan muka ɗauki sayyidina abubakar da siddiq shine sadiquhu wa hamimu abokinsa kuma na kudda kud wanda tun suna yara haka suke har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayukansu sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina na bakar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a lokacin da musulunci ke cikin rauni Ali bin Abi Talib kamar yadda Imamu Nuruddin Al-Haythami ya ambace shi a cikin Majma'u Zawaid wa Manba'ul Fawaid aka tambaye shi Ali bin Abi Talib aka ce man ashja'un nas ya amiral mu'minin a cikin mutane waye yafi kowa jarumta kaga har kwan tunani zaka ce wa Umar ko Ali bin Abi Talib sai ce abubakar Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu ya ce sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gani sai ka fara tunani wani irin jarumta kenan sai ce dalilin da ya sa ya faɗi haka ya ce ina tuna a lokacin ba wuce shekara goma zuwa sha ɗaya ba a garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin ka'aba ƙurayshawa suka zo wannan ya hantare shi wannan ya dungure shi wannan ya ture shi ya ce ga sahabbai suna kewaye amma ba wanda ya iya motsawa ka duba irin kaunar da sahabbai suke yi manzo Allah wanda za su iya wato ba da rayukansu ta baki daya saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wannan lokacin ba wanda ya iya motsawa sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa ya taso duk da sahabbai nan a gefe amma saboda rauni ba sa iya komai yana zuwa dumbin raƙumin da aka ɗaura a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkuɗe shi ya tashi sai na bakar ya tunkuɗe wannan ya ɗaki wannan ya hantar wannan sai ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsa shine Allah kuma ya zo muku da dalilai suna daga ubangijinku in gaskiya in ƙarya ya faɗi ku tare shi da ƙaryar samana in kuwa da gaske ne abin da ya ce zai faru da ku sai ya faru da ku ba dinin abi mu'aitin sai ya ɗauki takalminsa takalmi a wannan lokacin kasan katako ne ya maka wa sayyidina abubakar a tsakanin hancinsa da fuskansa Ali bin Abi Talib ya ce a take sai na bakar ya kife ya suma ya ce ba a iya gane fuskansa da bayansa kansa ya kumbura sun tuntun jini ta kunne jini ta ido jini ta hanci jini ta baki ya ce aka ɗauki a na abubakar allah ya ƙara yadda a gare sa aka ja shi aka tafi da shi ranga aka tafi da shi gida ‘yan uwansa suka kalli uku ba ibn abi mu'aikin suka ce wallahi in abubakar ya mutu sai mun ɗauki fansa a kanka aka yayyafa wa sayyidina abubakar ruwa ana yayyafa masa ruwa kuma yana kan cinyan babarsa tana yayyafa mai ruwa tana kallonsa ana goge wannan jinin yana buɗe idansa da ya kalli babarsa ya ce aina ya rasulallah ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai ta ce da'anka muhammad muhammadu hada nabi jalaba ilaika muhammad abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo maka kenan sai ce wallahi ba iya zama ba sai na ga manzon Allah ya ce wa mamansa ki je wajen Fatima bintu Khattab ki tambaye ta yaya manzo Allah saboda ai ya san halin da manzo Allah yake ciki a lokacin da zai tun kuɗe ko me ya samu shi yanzu ba ta kansa yake ba manzo Allah yake yana mahaifiyarsa tana zuwa sai ta samu fatima binti khattab sai ta ce sai na abubakar ya ce in tambaye ki yaya manzan Allah ta juya dama ta juya hagu ta kalli gabas ta kalli yamma tsoron ne kada a mata ne a gane cewa ta musulunta ta ce ana la'adari mal muhammad ni ban san waye annabi muhammad ba sanda ta duba ta tabbatar ba wanda ke kallonta sai ta kalli mamar sai bin abubakar sai ta ce fa abubakar shi ya yake saboda ta san me ya faru da shi sai sai mamarsa ta ce ya shi ya ce shi, sai ta ce to mu je in duba eh, rayuwarsa kaga anan nan ba da amsa akan wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron da ake ciki sai da suka je tana zuwa ta gan shi a kwance sai sai na bukari tambaye ta yaya manzan Allah sai ta ƙara juyawa tana kallo saboda tsoro ka san mace sai ta ce sai ce mata kwantar da hankali baba ta ce da ni sai ki sai ta ce ina maka bishara manzan Allah yana cikin ƙoshin lafiya lafiya lau ba abin da ya same shi sai na baka ce ni ba zan haƙura ba sai na gan shi mahaifiyarsa ta ɗaga shi da fatima ta ɗauke shi suka rike shi aka tafi da shi har gabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya rungume shi sai ya fara kwanna hawa ya fara zubowa idansa saboda halin da ya ga na abubakar ya siddiq a ciki ya rungume shi ka duba ya rungume shi kaga ne auna da bege a matsayinsa na abokinsa a matsayinsa na sahabinsa a matsayinsa na wazirinsa radiyallahu ta'ala anhu a wannan hali sai da na abubakar siddiq sannan sai ya samu natsuwa a zuciyarsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ne koshin lafiya ba abin da ya same shi shi yasa a lokacin da imam al-bukhari ya fitar da hadisi ingantacce a cikin sahihinsa hadisin abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yace inna abdan min abidillah khayyarahu Allah bain ad-dunya wa bain ma 'inda Allah bawa daga cikin bayin Allah Allah ya bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira fakhara jiwara rabbi wannan bawan sai ya zaɓi zantan ubangijinsa فقام الصديق سيدنا أبو بكر سيد أيو وهو يبكي ينا كوكا يتي فديناك بآبائنا فديناك بأمهاتنا iyayenmu maza da iyayenmu mata su zama fansa a gare ka ya ma'aikin Allah sai manzala ce ala rifrika ya ababakar tsaya a nan ya kai firna abubakar sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inna amanna nasa alayya bi malihi wa suhbatihi abubakar lallai fiyayyenku a cikin mutane wanda na fi samun lamini da amincewa a kansa a cikin dukiyarsa da kuma abota da shi babu kamar saidina abubakar ya ce kullukum kana lakum indana yadan kafanahu biha illa siddiq falan nastati mukafatahu fatarakna mukafatahu lillahi azza wa jalla dukkan kunan babu wanda bai yi wa addinin Allah hidima ba da ba mai masa tukunci a kansa ba duk sai da na abubakar mun gasa iya masa tukunci a kan hidimar da yi wa addinin Allah sai muka bar Allah kaɗai zai saka masa da irin hidimar da yi wa addinin Allah ke kullu abuwa masjid tughlaq min al-yawm illa bab as-siddiq yace dukkan kofofin masallacin nan a dinga kulle shi daga yau banda kofar da sai bakar yake shigowa masallaci A wannan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wa sahabbanta ka duba yadda ya nuna sabitiya na sayyidina abubakar akan sauran sahabbai gabaki daya saboda ne irin hidima da kuma gaskata shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim wata rana sayyidina Umar da sayyidina Abubakar an samu rashin jituwa kaga sayyidina Abubakar ya ce masa sayyidina Umar da shekara goma sha ɗaya manzan Allah ya ba sayyidina Umar shekara goma sha uku amma duk da haka suna abuta saboda ne manufar iri ɗaya Sai da na abubakar sai ya bata wa na umar ya masa ba daidai ba na umar sai ya fusata ya ba shi hakuri ce ba zai haƙura, ba na abubakar sai ya tafi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin masallaci yana karantar da sahabbai na abubakar sai ya ma'aikin Allah na samu matsala da umar na ba shi haƙuri ya ƙi haƙura ko za ka yi masa magana don ya sauko manzon Allah sai ya fusata sai ya fara faɗa ga sahabban da suke zaune a wurin kaga kai ba su suka yi faɗa ba su suka yi ne kuma ko sai na bakar ne kuskuren tsakaninsa da Umar sai ce kan kunan sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai taɓa karyata ni ba yace ala tasrukuni ma sadiqi wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba falamma sakata an umma an Umar al-ghadab a lokacin da fushin ya sauka ga sayyidina Umar sai tafi gidan yana baka dan ya gaya masa cewa ne da zuku shi ne ya ja ni ya sa da ce maka ban sauka ba amma yanzu na sauka sai aka ce mai ai bai dawo gida ba amma kila yana masallaci ka bincike shi wani sahabi ya fito saboda wata bukata sai ga sayyidina Umar a hanya yace ina za zaka yace masallaci ce yau da ka sha faɗa? manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya fusata yana ta faɗa sai dina umar na shigowa masallaci manzan Allah sai ya yanke ya datse magana da yake wa sahabbai sai ya ce ya hau sai dina umar da faɗa ya ce dukkan ku nan sai da kuka karyata ni shi kadai ne a duniyan nan bai taɓa karyata ni ba wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba sai da sai na bakar ya faɗa a gurfane ya rike cinyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah shine ne daidai ne mai kuskura sannan maza Allah ya sauka kaga inda wani ne zai ce ai jiya ma ya hantari. ni amma wannan yana nuna maka kyakkyawan ɗabi'ar da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ne tare da sahabbansa ka duba sayyidina Abubakar yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna fifikonsa akan ne sauran sahabbai saboda sahabiyarsa a musulunci kai sahabbai sun san cewa in ka taba in ka taba sayyidina Abubakar ne manzo zai fushi zaka ji kowa na cewa ah, ba ruwana saboda ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fushi da fushin sayyidina Abubakar yana yadda da yaddan sayyidina Abubakar kaga wanda yana nuna maka alaƙar da yake da shi tare da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to kaga wannan yana nuna maka irin matsayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake da shi da kuma tausasawa da kuma ƙauna da bege da kyakkyawan mu'amalar da yake yi tare da sahabbansa zan kawo mana misali abin da ya faru da bilal ibn abi rabaha duk da ana ta nuna min lokaci yayi sura ƴan mintuna a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda eh, ibn Hisham ya zo da shi a cikin sira siratul nabawiyya haka imamu ibn kathir ma haka ibn sa'id a cikin tabaqat lokacin da aka yi fathu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da bai shigo makka ai abu sufyan ya zo ya tarbe shi yayi magana da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sauraron sa yaje ya samu ya sami Ali bin Abi Talib wata ruwaya suka ce a ya samu abbas ana abdul muttalib ya same shi yake cewa ka ga dan uwanka dan amminka ya mun jafa'i ya kaurace mu sai ce ka san cewa kadi azaita ka san ka cutar da shi sai ce to me ya kamata in gaya masa dan ya saurare ni sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a ce akwai wani mutumi da ya fi shi shawun magana a duniya sai ce ka gaya masa kwatankwacin abin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka faɗi sai ce ma za qalat ikhwatu Yusuf li Yusuf menene ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce wa annabi Yusuf sai ce qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna laqafilin suka ce na rantse da Allah ko mun rantse da Allah Allah ya bibita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba to Abu Sufyan da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga kai ya kalle shi wa huwa yabki alhali manza Allah na kuka saboda tawalu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yau garin Makka garin da aka kore shi a ciki Allah ya ba shi iko yanzu sai abin da ya ce a garin Makka manzo Allah ya daga kai ya kalle shi na kuka sai sun koyar da kai shi kuma Abbas kamar yadda Mubarak ya kawo shi a cikin rahiq al-maktum ce shi Ali bin Abi Talib ne yake ce mai kallin kallin kace kai magana kai magana yace yushiru ilayhi yana masa ishara cewa yi magana sai yace ya Muhammad ya daga kai ya kalle shi yana kuka sun koyar da kai da ya zo gaban manzo Allah sai ya kalle shi ce ya Muhammad tallahi laqad asarka Allahu alaina wa in kunna laqatiin na rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kai ya kalli Abu Sufyan sai ce لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين باب التي أقمت لك يوم la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku kurakuran da kuka yi a baya wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi tausayin masu tausayi sai ce man dakhala baiti abi sufyan fa huwa amin kage an ba shi me lani an ba shi mafaka yace duk wanda shiga gidan abu sufyan ku taba shi ku kyale shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da ya shigo akin Ka'aba gumakan da ke ciki yana sa sandansa yana tunkuɗe su yana karya su yana karanta ja alhaq wa zaqa albatil inna albatila kana dahuqa yana gama kakkarya wa'annan gumakan sai ce aina bilal ina bilal a ga wannan bakin fatu ko wancan za zaka ce ai ba quraishi ne sai da na abubakar shi za mu Allah masa wannan ɗabi'a ko to ga bakin fata dan afirka ko iri na irinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina bilal ina bilal bilal yana zuwa sai ce udkhul fi jawfil ka'aba wa salli ka zo ka shiga cikin ɗakin ka'aba ka yi sallah tare da ni sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah tare da bilal a cikin ɗakin ka'aba sannan ya ce mai ya bilal اصعد فوق ظهر الكعبة وأذن في الناس أريد لأهل مكة أن تسمع الأذان لأول مرة زوك هو لكن كعبة قلا كعبة سبع ككرا صلى إنا سو متانا مكة سفارة كرا صلى فرقوا الدنيا سيتي والله إني لأذكر يوما أن كانت تقدم قريش بلالا ina tuna irin azabar da ƙurayshawa suke yi wa bilal zo ka hau ka'aba bilal ya zo ya rike ya rike sai kasa hawa saboda tsawon ka'aba sai ce ya aba ya aba bakarin iktari wa ya umar sai ce iktari ba kai sai na bakar matso kai umar matso ku biyun nan ku matso suna matsowa sai ce wa bilal ba rijlika al-yumna ala kasfi abi bakr wa rijlika al-yusra ala kasfi umar ɗaura ƙafanka na dama a kafaɗan saidina abubakar ƙafanka na hagu a kafaɗan saidina umar wasu a fauka zaharin ka'aba wa azbin finnas uridu li ahli makka an tasma al'adhan li awwal marra ka kira sallah saboda ina so mutanen makka su fara jin kiran sallan farko a duniya yana faɗin haka sai ɗaya daga cikin ƙurai shawa Hisham bin Harith yana ganin Bilal ya hau ya ɗaura eh, kafansa a kan kafaɗinsa ina baka na dama da Umar kaga shi Umar dogo ne shi kuma sai na bakar fili kaga ya taka wannan ya ƙara taka kaga ya ƙara sama kenan ko sannan ya hau ɗakin ka'aba yana hawa yana ganin haka sai ce inni la tamannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahr al-ka'aba yace yayi burin a ce gara ya mutu da a ce yau yana ganin wannan bakin hankakan yana hawa ɗakin ka'aba kaga duk ba laraba aka ce yanzu ba, bakin fata bilal ya hau yana hawa ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kiran sallan farko wanda mutanen makka suka fara ji daga bakin fata kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da manzala ke da shi tare da wa tare da sahabbansa shi sa lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin abuzar jumdun bin junad bin junada radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka samu matsala da shi da bilal sai ya zage shi ya ce yabna ummi sauda kai dan mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ayyarta bi ummihi bi ummihi yanzu zaka aibanta shi saboda babarsa sai ce innaka ru'un fi jahiliya kai dai wannan mutumin akwai gidadanci da maguzanci ɗabi'ar a tare da kai wanda ina nuna maka ne baya bambancewa tsakanin baƙi da fari shi sa a harfa hadisan abdullahi ɗan abbas ya ce inna abakum wahid ko la fadla li arabiyyin ala al'ajami wala al'ajami ala al'arabi wala al'abiyar ala al'aswad wala al'aswad ala al'abiyar illa bi taqwallahi azza wa jalla babu wani fifiko tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba bakan fata ko farin fata sai ce sai wanda ya fi wani tsoron Allah shi ne yake da daraja da matsayi a wurin Allah sama da kowa kaga wanda yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunan sahabbansa kuma yana mu'amala da su kaga bai ce dan wannan mutumin bakin fata bane ba gonsa da shi kaga ya nuna darajarsa har a cikin garin Makka har a lokacin halimatu sa'adiyya ta zo kad dha'afa basaruha idan ta yayi rauni ba ta ganewa tana ta tawowa sai manzo Allah ce man hadhihi mar'a wace ce wannan matar tsohuwa sai aka ce halimatu sa'adiyya an halimatu sa'adiyya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai rungume ta yace innaha ummi ummi baba ta ce baba ta ce ya cire tufafinsa ya shimfida mata ya zaunar da ita akai radiyallahu ta'ala anha kaga wannan yana nuna maka yadda manzon Allah yake girmama ne sahabansa da duwanullahi ta'ala alaihi haka kuma wannan bakar matar da take kwana a masallaci take hidiman masallaci ta rasu cikin dare sahabbai ba su ɗauki aikinta wani aiki ba ne bijimin aiki suna da na ba wani abu ne kaga ko a cikin al'umma ladan ko kuma mai sharan masallaci ba a ɗaukar shi da kima ba a ganin shi da wani babban mutum ne liman da an san liman ne zaka ga ana girmama shi ladan ma yana ɗan samun girma saboda ladancin amma mai sharan masallaci ba kowa ba da ke girmama shi kamar yadda ake girmama liman da ta rasu sai aka je aka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye saboda yana bibiyan halayyar sahabbansa sai ce ina wannan matar sai aka ce ai ta rasu jiya da jiya me sa ba ku sanar da ni ba suka ce ya ma'aikin Allah mun ga dare yayi kuma ba ma so mu sakura muka shi yasa muka yi mata sallah muka je muka binne ta manzo Allah ce ku kabarin ta sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya fara yin sallah ga wannan kabarin yace da wa'annan kabarukan suna cikin duhu amma sallar da na yi wa wannan baiwar Allah ya sa duka kabarrukan da ke nan suna cikin haske sallallahu alaihi wasallam ta ga yanda yake yana daidaita sahabbai yana nuna dukkan su ɗaya ne ana tare gabaki ɗaya Sa'an nan kuma ya yake yi ga wa'anda suka saba masa khuluquhu ma'a mukhalifi ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi sallam ga wa'anda suka saba masa ya manzon Allah yake yi hadisi ya inganta a cikin mustadrak na imamu hakim wata rana wani sahabi daga cikin mutanen madina sun yi kasuwanci da wani bayahudi sun kulla kasuwanci sai bayahudan wani abu ya faru sai ya fusata shi sai ce ya fasa sai ce la wallazi faddala musa ala alamin ya rantse da wanda ya fifita annabi musa akan talakai gaba sai wannan sahabin ya fusata sai ce a takulu haza wanda biyu bai na na yanzu ana kursa wannan kalmar da hali manzo Allah na da rai fala samahu sai mare shi wannan ba yahudan sai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah wai ba ni da haƙƙi a garin Madina manzon Allah sai kana da haƙƙi ne sai ce to me yasa wani zai mare ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sahabi sai ce me ya faru sai ce ya ma'aikin Allah kasuwanci muka mun ta mun gama komai sai ce ya fasa kuma ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talakai ni kuma sai kishinka ya motsa min a zuciya ya za ya fifita annabi Musa akan ka sai na kasa hakuri shi na mari sai manzo Allah ya ce la tufaddilu baina anbiya'in sai hadisi yace kada ku fifita tsakanin annabawan Allah wa fi riwayatin la tufaddilu baina awliya'illah kada ku fifita tsakanin an wato waliyan Allah su annabawan Allah sai ce ranar tashin kiyama idan an busa ƙaho ni ne farkon wanda zan fara tashi sai ce sai ga annabi Musa yana rike da tubalin al'arshin Ubangiji Yace ce na a kana Musa afaqa qabli ko min alladhina istasnahum Allahu azza wa jalla ban sani ba shin annabi Musa ya riga da farkawa ne aka tada shi kafin ni ko kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya yi togaciya akan cewa su ba za su abin nan ba za su mutu ba kaga anan manzon Allah ya nuna kullalan wa annabi Musa ga wannan ba Yahudi sannan kuma ya nuna falalan annabi Musa ga wannan musulmi sannan kuma sai ya daidaita kada a dinga fifita tsakanin annabawan Allah saboda dukkan su zaɓa ne a wurin Allah duk da Allah ya ce minhum ko man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk sannan kuma ne a ciki akwai wanda kuma Allah ya fifita su tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd a cikin su akwai wanda Allah ya fifita wani akan wani amma duk da haka manzo Allah ce kada ku nuna fifiko tsakanin annabawan Allah saboda dukkan su Allah ya zaɓe su ne kuma ya ba su annabta kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wa'anda suka saba masa annan da ya shigo garin Makka duk da hadisin Imam Nasiruddin Albani ya taɓa ingancinsa a cikin sira yake cewa ya ahla Makka koyi ya ala quraish ya ku mutanen quraish ma antum tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton ni manzan Allah zan muku sai suka ce anta akun karim wa ibn akhin karim kai an uwa ne mai karamci an dan uwa ne mai karamci mutanen da suka kore shi da zai fita daga makka yana kuka yana cewa a duniya ba garin da nake kauna a rayuwata kamar makka ba don mutanen da ke cikin ki sun kore ni ba wallahi ba zan fita ba kuma gashi ya dawo garin Makka Allah ya ba shi iko da zai in a cinye su danye za a cinye su saboda umarni da gegen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi amma da ya tambaye su sai suka ce kai dan kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci sai ya ce izhabu wa antum tulaqa ku tafi na yafe muku na kyale sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hatta da waɗanda suka saba masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tausaya yakan wato nuna kauna da kuma bege akan harkar da'awa ta yadda zai riba ribaci zukatansu har su musulunta su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune kamar yadda a cikin bukari da musulun. ya rataye takobinsa sai wani mushriki ya lallako sai ya zare takobin yana zare takobin sai ya daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuya sai ce waye isa ya hana ka waye isa ya hana ni daga kashe ka yanzu kaga yana tsoratar da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana kada sai sai kalle shi sai ce Allah Allah ji kada ya isa ya hana ka iya kashe ni kalman da manzan Allah ya ce Allah saboda ya fito daga bakin imamul muttaqin sai ya razana kafirin nan ya firgita ko sai saki takobin sai manzan Allah ya ce shi kuma sai ya sa mai a wuya to kai kuma wa sai hana ni sai ce ai kai ne sauki ne mai saukin kai ne kana da afuwa kana da ɗaga kai kana da kaza kana da kaza Ka ga wato Maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da damar da zai ne zai kashe shi sai ce to ni na dau alƙawari ba zan kashe ka sai ce masalanta sai ce ni ba zan masalanta amma na dau alƙawari ba zan yace ka kaga manzo Allah na da daman da zai iya kashe shi a wajen amma ya ce mai to ka musulunta mana saboda burinsa ya ne ya musulunta amma shi ya ce ba zai musulunta ba amma na ɗau alƙawarin ba zan yaƙe ka ba sai ta kaga wannan yana nuna kyakkyawan mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ga waɗanda suke saba mata. haka yahudawa kamar yadda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad hadisin abdullahi an amma dan as lokacin da suka zo suka ce za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi masa tambayoyi guda biyar ba wanda ya san su sai annabin Allah kuma tambaya a cikin at Manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to me ni idan na amsa za ku musulunta suka ce eh suka ce to sai ce to ne tambayar farko suka ce yaya mani dan namiji yake yaran mace sai ce na ɗa namiji mai kauri mai fari na ya mace fatsi sa'an na mara kauri suka ce ya ake samun ɗa namiji da ake samun ya mace a wajen haihuwa sai manzo Allah ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ya mace a wajen saduwa Allah kuma ya kaddara ciki yana zama ɗa namiji da izinin Allah inda kuma ya mace ne ya rinjayi na ɗa namiji kuma Allah ya kaddara ciki a wurin saduwar ana samun ya mace da izinin Allah haka ne suka ce eh ce to ka gaya mana menene isra'ilu ya fi so a ah, menene isra'ilu ya fi so shine ce annabi aku ya fi son nonon raƙumi sa'annan kuma ya fi son naman raƙumi sai ya yi rashin lafiya ya tsawaita bai samu waraka ba sai ya sha alwashi ya ce in Allah ya warkar da shi zai haramta wa kansa abin da ya fi so shine naman raƙumi da nuna raƙumi lokacin da kuma Allah ya ba shi lafiya a wannan lokacin sai ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da nonon raƙumi shine kullu ta'ani كانت حلا لبني isra'ila illa ما Isra'ilu إسرائيل على نفسه na warware suka ce e haka ne daidai suka ce e sai suka ce masa to yaya siffan annabin mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu nabiyul ummi kenan laraba kenan ko sai ce siffansa a cikin attaura tanamu ainahu wa qalbuhu yaqba idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke take haka ne suka ce gaskiya ne sai suka ce to na ƙarshe فحينئذ نتفق معك أو نخالفك أنا النظام يجدك يكون مسابع مكة من صاحبك في هذا الأمر وكيكامك واهي سيما قال لك جبريل عليه الصلاة والسلام سيتي ملائكة جبريل سكتي لا فإنه عدو لنا مو ملائكة جبريل مكي يمني لو كان ميكائيل أو إسرافيل لآمنا لا لك da mala'ika israfilu eh, ne ko mika'il za mu yadda da kai za mu yi imani da kai shine ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya kul man kana aduwan li jibril ko har zuwa Ka kaga muhallin shayir a ciki kaga sun saba masa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi fushi ba sai ya tsaya ya tsaya su to wannan yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da wa'anda suka saba masa ba fushi yake yi ba saboda burinsa su musulunta su gane gaskiya kuma su bi gaskiyar saboda haka ko da an samu saɓani tsakaninka da wani halibin ilimi ne ko malami burinka ya gane ina gaskiyar take ya yi aiki da ita ba wai ka ci mutuncinsa ba ko kuma ka zage shi ko ka kaskantar da shi ba a'a kai kana so ya gane gaskiya ne dan ya yi aiki da shi wannan yana ƙara tabbatar maka wa innaka la'ala khuluqin azim saboda yanayin lokaci zan takaita akan wannan bayani abinda na faɗi daidai Allah ya masa albarka وادعك من الكسكري لا ياتي منك فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله آه، الحمد لله حفظ الله وحيدك jazakumullahu khairan a wannan lacca kamata ya yi akalla ki sami awa biyu domin a cika ba zaki hakinka sai dai yanayin lokaci ya sa dole aka tsaya ni awa ɗaya ma aka ce mu amma da na ga ya saki linzami ban sake miƙa takardar ba inda fa'idar muke duba ba wani abu ba Allah ya saka da lafiya a takaice kwarai saboda wasu ma'aikata wasu yan makaranta ne malami mana cikakken da bayani game da alaƙa a manzan Allah sallallahu alaihi ba a halakar ba ma gubanci ba ya nuna mana alaƙarsa da ubangijinsa ibadata ba iya ko sakaci ba ya nuna mana mu'amalarsa game da jama'a baki ɗaya matan gida ƙananan yara sahabbai hatta maƙiya wannan ba ana son mu ji ne ba kawai mu tattara waɗannan abubuwa mu sa su a aiki a wancan lokaci addini ya yi nasara ya bunƙasa cikin mafi ƙarancin lokaci saboda waɗannan kyawawan ɗabi'u idan yau ba mu fate su ba kamar yadda lacca ta nuna muka yi koyi da su to mun ci amana na biyu. domin maimakon mu kira zuwa gare shi za mu kantar da mutane su ke shi wa inna kuma mu akhlaq ma baqiyat wa in mu? kahabat akhlaquhum zahabu haka al'umma matacciya ce in ba ta yi koyi da waɗannan ɗabi'u ba duk yadda ke da abu sunna kuma komin kuɗinka komin mulkinka komin mutaninka komin iliminka in ba da wannan ɗabi'un ka ɗabi'antu da su ba kana an musulmi to kana cutar musulunci domin waɗanda ba musulmi ba za su dube ka su ce ga musuluncin nan ba za su tantance mene wane ne musulmi mene ne musulunci ba shi yasa wani mai hikima yake cewa la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbahu bi khalaqi fa idza rabbatka khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassim al-awdad komin ilimin ka ba zai amfani ka ba in ba ka da kyawawan ne in kuma Allah ya azurta ta da shi to an zaɓa maka mafi ɗaukaka mafi wafi mafi alƙairi da rayuwa don haka muna fatan malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa a cikin kyawawan mizanin rayuwa Allah kuma ya mai da ku gida lafiya Allah ya mai mai mana yaro ya tsinci cinyin kaza mu kuma da aka tarantar da mu Allah ya sa ya zama hujja mu ba hujja a kan ba ban sani ba waɗanda suka shirya abubuwa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya cikin mizanin ayyukan ku na alkhairi kila akwai wani bayani ni dai na sauke na assalamu alaikum Allah ta'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan gaskiya da aka gabata tun farko muna da manzo sallama ya ce manzo Allah ya ce hadin shi ake yi wa innaka la taqul azim Allah ya saka alkhairi kun san lecturer in suka balli da me yi da me gabatarwa dan Allah ya saka alkhairi a idan shugaban zama ya yi izini akwai tambaya guda ɗaya, duk da yanayin lokaci ko kuma bai izini ba sai a ce to a cikin abin kullum an ba da kai in dai ba mai lankwasa ke da yawa ba da ya ba da gama duba tambaya din abin da mu yi na gaba akwai jawabin godiya da ainihin wato imamin wannan masallacin sai malam aliyu fa'i sannan kuma da inda lakta na gobe wanda wani liman din shi ma zai sake daga imam jamil abdulkadir a sudani da kuma tare da Dakta imam rahman muhammad sani ya kuma yi shugabanci zama din sannan wanda zai gabatar kuma dr rabi shaibu imam da'awa kun ga dukkan limamai ne dai a jan allah ta'ala ala sa albarka mana za a karanta ɗaya eh, ko eh ai a takaice ne insha Allah assalamu alaikum mai tambaya cewa yake shin wai me yasa ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ba ta ƙarya amma mu muna yi shin wai wata halitta ce su daban ko ɗabi'a assalamu alaikum wato بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد a gaskiya a matsalar da ke kawo karya na farko dai akwai rashin muraƙaba ta ubangiji idan muna muraƙaba ta ubangiji zai hana mu karya sa'annan abu na biyu yawanci ba ma kallon ɗabi'u a matsayin ibada ba ma kallon kyawawan ɗabi'u a matsayin ibada kuma hadisi ya inganta a musulun da imamu ahmad manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kyawawan ɗabi'a yana kai matsayin asa'in bin nahar wal qa'im a ranar tashin kiyama za a dinga baka a fayil dinka kullum ana rubuta maka saboda kyawawan ɗabi'u ranan a fayil ɗinka ana rubuta kayi azumi a yinin dare kuma ana rubuta maka kayi kiyamun yi saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu abin da ya kai shi nauyi a ma'auni a ranar tashin kiyama ma min shay'in askalu fil mizan mithl husn al khuluq yace babu wani abu da ke da nauyi idan ka cire tauhidi in dai a ma'auni ne na ayyuka na alkhairi babu abin da yake kyawawan ɗabi'u nauyi haske ne a gaban Allah ranar tashin kiyama tauhidi ne ta ayyafi shi to kaga ashe kenan rashin sa shine ke kawo waɗannan ababen ko da yaushe saboda haka kuma kullum muna so a ce ni ne mai daidai kowa ba da gaskiya ka ɗauki ɗabi'ar ka duba kisan da na kawo mana na sayi na abubakar ai shi ya kuskure ko amma me yace yace ni na masa kuskure shi ba shi shine mai gaskiya ni dai ba daidai ba to ko da yaushe ka dinga daukar ka a matsayin ka da dan adam ka iya daidai za ka iya kuskure to wannan shine zai sa ko da an ce kai abu kaza ba daidai ba za ka ce na gode zan gyara shi to wannan abin shine ke sa ka kai ƙarya saboda kana so a ce lallai kai ne mai gaskiya Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'u Allah kuma ka sa sun yi aiki da abinda suka karanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imamul muttaqi ne karantar da su saboda haka sun fi ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai a komai nasa da ɗabi'a murmushi da tafiyarsa da komai nasa idan suka gani sai sun koyi kai wani lokaci haƙoyewa maza Allah yake yi don kada su ga wani aiki sai su yi to mu kuwa fa sai dai mu yi karatun mu zuba ilimin amma in aka zo wajen aiki aiki yayi gaba su mun yi yamma shine matsalar Allah ka shirye da ka ba mu iko gyara da mu ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lokaci nan masallaci ke kuma ɗana ne kuma ba alhamdulillah babban dakta kuma ne gabatar mana da karatu to alhamdulillah kanina ne inda kanina su kai karatu amma su kuma malin ne alasa malam ka ba mu misali ka yi bambu a gidanka to ma na ga wani limamin malamin mu tashi makaranta da yaran shi ƙanana kuma da matarsa mu dai ba mu san me ya faru ba mun gani ta fito ofis ta zama yara suka je suka shiga mota tana zaune can sai uban tafiya ya sai muka jira cewa kun hmm, zo mu je gina ko kuma bashi a nan muka haka muka dube ta da ce mata ke ɗaliban mu ce wallahi in kika wahalar mana da limani da sa'in da biyu ta da aji duk su kalkashe da lafiya ta shi ke mota to alhamdulillah a ga dura a ranar ce ba na sai mai da ita da ta mutafi in zo mu ne gida ko kuma ban sha nan kenan sai murmushi ta tashi da je gida alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi da mala ya gabatar mana Allah ya sa ya amfane mu duniyar mu da lahira shi kuma Allah ya sanya ladan wannan karatu na da mizanin alkhairin da rahiyayen da namu gaba gida idan sun rasu Allah ya gafarta musu Allah shi musu rahama idan ko ba su rasu ba to Allah ya ta'a gama da su lafiya a madadin jama'a wannan masallaci gaba gida manyan mu da yaran mu sai mutanen ma unguwan gaba gida muna gabatar da godiya ga malamin mu wanda ya gabatar da wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi kuma kamar yadda ya zo nan lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya waɗanda ma suka halarto mu nan su ma Allah ya saka mana da alkhairi gaba gida kuma Allah ya koma da kowa gidansa lafiya babban mu malam eh, da imam logos kuma wannan duk sunan ya riga ya sanu a duk anguwa ma da gari gaba gida saboda ka shi ma muna godiya a gare shi da ya bugo samako ya baro masallacin shi ma ya zo masallacin a kai sallah da shi Allah ya saka da alkhairi ah, dukkan jama'a mun gode mun gode Allah shi bai mai kama da wannan aikin alkhairi kuma Allah ya kai mu gobe lafiya a ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh